Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ya Har Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi gari na wannan karshen mako lafiya. Lafiya limi na sanyin na me ya dauki hankalinka a Amurka? Eh, wannan mako. A to gaskiya abinda ya dauki hankali na a wannan makon shine kamar dai kullum kamar yadda muke faɗa an yi bikin mm. ranar ma'aikata ta ƙasa inda eh. wannan abin shi kanshi ashe wai kuma wata dama ce kuma da za a duba sai a rage ma eh. a rage ma mutane farashin kayayyaki sannan a mhm. taimaka ma mutane da wasu abubuwa waɗanda baka ko sa tsammani ba su kusa kullum kamar suna neman lokacin da za a yi gwanjo sai mu sai mu kira shi gwanjo <laughs> wallahi kwarai da gaske ni abin ya ban mamaki na shiga shago kin san da yake mu ba hutu ne muke da shi ba so wata eh. in ba tsayawa kai ka tantance ba ka iya bambancewa tsakanin yau litinin ce ko yau asabar ce ko yau sallah ce ko yau kirsimeti ce ko eh, haka haka wannan aikin namu eh haka yake an yi daidai ranar kawai nace eh. bari in shiga ina shiga shago naga ana ta sale ana ko ina an rubuta kaza kaza ah. an rage an zabge kashi 70 saba'in cikin ɗari an zabge sittin cikin ɗari. To sai da na kwashi gara ɓasa ta malama Grace na shiga mota haka to na kunna rediyo na to a nan ne ma sai hankali na ya kai ga abin da ake faɗa a rediyon cewa wai ashe wai sel ake yi saboda bikin ranar ma'aikata na ce to wato su komi nasu na ragu komi nasu na raguwa ne ga talakawa ai muka sani ba wai muka je sayan zare ita mamata tana yawan saka sai eh. muka je mu so zaranta ya kare muka je sayan zare na'am sai da na kwashi zare sai kawata ta ce a'a to sati mai zuwa ake eh, ranar ma'aikata me yasa ba za ki bari kawai sai sati mai zuwa an sabge <laughs> kaya ba na ce mata to na san yadda za a yi <laughs> zan sai wa'annan guda biyun eh. da wanda za ta fara yi sai in bari kawai sai karshen mako an rage ba haka ko aka yi eh, sai ka samu komi Ka ga da yanzu to shekara tana tafiya karshe na sanyina mm, daga wannan ranar ma'aikata za a mm. zo a yi halloween za a zo a yi thanksgiving to wannan dai daga yanzu har shekara ta ƙare mm, lokacin gwanjo kenan eh, kullum cikin gwanjo ake ba gwanjo na ba wato eh, eh, malama grace ni na hi shi a matsayin wato tausayin talakawa ni haka na hi shi kawai Eh, eh. saboda kawai a dubi biki wanda aka san mutane suna da buƙatar kayayyaki to a lokacin ne za a kare eh, farashin a lokacin eh saboda mutane kowa ya iya samu ya saya Yawwa ke ga aka san haka ne yake faruwa a kasashen mu na nahiyar Afirka a lokacin da duk aka san ana buƙatar abu to a lokacin ne farashin sa zai ninka ya ninka ya ninka haka haka ne to Allah shi mana haka ne Allah ya sa mu koyi da irin waɗannan amin amin ai zan baka misali a gurguje a wannan mako da muke magana mu mun je sayan kayan eh, masarufi ne wata za ta yi biki muka je mu sayan lebo hmm. sai muka je da yake shagon ana sai da eh, tufa sai wata ta ga waɗansu 'yan riguna da suka yi mata sai ta ɗauka da muka je inda za a biya kuɗi sai ta lura cewa wannan riguna da ta ɗiba ka kaga dai mu sai mu ce riguna amma sai eh. a ce ta goyi ko ah. <laughs> wa a sakkwato a sakkwato taguwa taguwa ai ke san taguwa muka ce taguwa da ban riga da ai shi da nace to barin koma taguwa ga ga masakkwace nan ai gaskiya kan wallahi kan <laughs> gaskiya ka ka ce wai ko malum malum babban ah, riga nake nufi au au walla kin san <laughs> taguwa da ban riga da ban <laughs> kamar yadda muke da hura daban dau daban yawwa to riga na sanyi na sai muka je muka ishe ga riga na mm. sanyi na da dama kudinta dala sittin da biyar biyar mm. ashe an zabge kudinta na sanyi na kai abin mamaki daga mm-hmm. dala sittin da wani abu ta koma dala hudu da senti casa'in da tara cikin <laughs> gani dala hudu to ai eh, eh, gaya maka yar gana ce da ta ga haka da muka koma kuma sai muka zo muka samu sai muka koma ta koma dala uku uku To, wato bakin iyakacin waɗanda suke wurin guda ashirin eh, muka kwashe shi na sanyina. <laughs> Gaba ɗaya muka kwashe. To, <laughs> na kwashi goma, ta kwashi goma, ni ba fa abin da zan yi da ita kawai dai na ga abin nan, dan dinga zuwa ina kyakkyauta wa waɗanda. <laughs> Wallahi, wallahi malama Grace, ai ta kake min dariya, ni ma na taɓa yin haka na amma ba yanzu ba, amma na kyagaya miki da kake min dariya. Daga dala su ta aka mai da ah, dala biyu, ai sai muka je muka muka gaba ɗaya muka gwashi goma goma. Ah. <laughs> Allah ya kai mu wannan lokacin da masu hali baiwa za su mm. iya irin waɗannan domin taimaka ma mabukata. To na san na an yi rashi amma kafin mu fara da wannan rashi bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna domin ƙari da aka samu shi dagacin namaran ko sarkin namaran zan ce dagacin namaran alhaji isa shehu suleiman shine ya samu karuwa da mai ɗakinsa suka samu karuwa a ranar juma'a da ta gabata aka kuma yi suna jiya kenan an sa ma yaron suna al'amin ba pipi isa al'amin ba pipi isa to allah ya raya al'amin kaga sunan ɗanka eh. na sanyin na eh. <laughs> eh, kwarar ɗanka eh, gaskiya gaskiya to Allah shi haya shi kan a abin sun ba ma to sai kuma mika gaisuwar ta'aziya na sanyin na mm. Malama Grace dama kin san kamar yadda ake cewa a haka duniyar take wata rana a rasa wata rana kuma a sami raguwa. Wato mm. al'ummar arewacin Najeriya ga baki daya wato ta kaɗu da aka waye garin mm, shekaran jiya da rasuwar babban malamin addinin musulunci nan. wato sheikh abubakar abdullahi giro argungu wanda aka fi sani da malam abubakar giro a argungu malam abubakar sanannen malami ne kuma malama grace ki sani an ce ma a ranar da wato za a waye garin tashi da mutuwar tashi a daren ma da ya mm, rasu eh, sai da sai da eh haka sai da yayi wa'azi sai da yayi wa'azin da ya sa sannan sannan abin nan su kin ga mutuwa tana da ban tsoro irin haka nan haka haka to Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta kuma Allah ya baiwa yan uwa da abokan arziki da dukkan yan Najeriya hakurin jure wannan rashi da aka yi amin summa amin Allah kuma kyautata namu karshen to amin summa amin to bari kuma mu mika wannan gaisuwar ta'aziya ita ma daga hannun shehu abdullahi jegebe wanda ya saba shigowa wannan zaure domin ba da labarai yau ma ya bakunci wannan zauren to shi ma an yi mashi rashi ta'aziya mustapha abubakar dange wanda yake ɗa ga injiniya abubakar muhammad dange sakataren yada labarai na majalisar agajin izala ta ƙasa a jos nigeria shi mustapha abubakar din ya rasu ne ran laraba a unguwar rijiyar zaki kano bayan doguwar jinya to allah ya ji kansa da rahama ya kyautata namu karshen to amin suma amin malama grace to sai kuma mu shiga zangon sada zumunci ko na sanyin nan? gaskiya haka ya kamata malama grace kamar yadda aka al'adanta to bari mu fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe da muke samu ta hanyar sadarwar tafi da gidanka ta wannan hanyar zamani da muka samu ta whatsapp a wannan lamba da take a hannuna wato wannan sako ya fito ne daga hannun isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya wanda yake so a miƙa mishi gaisuwa da sada zumunci zuwa ga ibrahim muhammad karasuwa da baba gana alhaji nuciya wacekal da kuma baba gana alhaji dabuwan guru da alhaji mele yusufari sai mansur baba wuro na faɗa da yusuf bazuka mele da gwalolo sai tukur har karijau da Sir sani birnin kebbi sai sa'idu abdullahi da maturu da malam aji da gona da kuma aminu adamu malamadori sai abubakar kawu girgir da ahmed afansi bagoga sai kuma alhaji muktari yarima sarkin tile telolin sarkin telolin sarkin fika sarkin telolin sarkin fika fataskun to fa shi sarakai yake ma dinki, mm. to sai wannan kuma da ta fito daga hana ahmadu manaja bauchi unguwar karofin madaki da ke so a sa da mashi zumunci ga mai sarauta mai girma dujuman bauchi alhaji bashir yakubu leme wanda ya amince ya ba shi sarauta gargajiya na magatakardan dujuma bauchi to muna taya ka murna sai wannan da ta fito daga hannun babandi mamman bande yake mika sakon gaisuwar sada zumunci ga sarkin yakin nima da ke Accra Ghana da Hamidu Kalalabuwa Difa da Tasi'u unguwar Tudu da magaram da sade sa'idu daura an sake gaishe ka da ku masu gabatar da wannan shirin to muna amsawa to sanyin nan To Malama Grace uh, kin san a wani lokaci uh, muna karban saƙonni daga masu sauraren mu uh, wannan gaisuwa ce zuwa ga ɗimbin masu mu da suka aiko mana saƙonni domin mu nuna muku yabawa da kuma irin dangantaka da zumuncin da ke tsakanin sashi hausa na muryar amurka musamman fili a barin ya huce da ku na farko akwai nuruddin haran da mahe a sakkwato da kuma shafi umainiyu shugaban kungiyar ma'abuta sauraron gidan rediyon vision fm wato Biflas plus sannan da kuma mawakin wannan kungiya ibrahim filisko akwai kuma yakubu mai aski badaraka da kuma mamman sani dauda sai sanusi madatai da kuma yaro buniya garin malam da gali malam ibra da janar da magaram jamhuriyar nijar sakon fata alheri zuwa ga haɗari mai kwamfuta mai yama da adamu a hamza daura da kwamarar iliyasu yakubu digawa da sanusi mai madatai da magaram da kuma isa jikan mai saje toro sai kuma jamilan ado salati goma ga annabi rajau da aisha usaini dangote karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wace kal sai aishan lawal bini hambali mk dan silba sakkwato da kuma fatin ado salati goma ga annabi gaisuwa zuwa ga babandi mamman bande tare da ali sarkin yakin nema da amadu mamman bande da kuma hamidu kalala buwadifa sai yusuf a mai leda gololo jihar bauchi da nazifi ibrahim ruggar malam shagari da abdullahi sani duku sai kuma faruku mahe karuga jihar sokoto sai kuma haruna wato baffa haruna bajoga akwai kuma salihu isa fana karamar hukumar kamba a jihar kebin najeriya da kuma garba na hali kamba a jihar kebbi da kuma mansur salihu fana bari mu kara da wannan sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga bala muhammad dambam jihar bauchi da shehu sarkin gini dambam da musa uh, bolo dambam da nasiru mai wankin hula dambam da alhaji shehu gwani dambam da siraju rangis dambam da kuma alhaji usaini mai goro dambam akwai kuma alhaji aliyu jalam kwamishinan kananan hukumomi na jihar bauchi da kuma sadiya m sadiya daga kasar afghanistan da maryam yar fulani daga kasar saudi arabia malama grace bari mu takaita idan muka gaida ibrahim musa wa barikin ladi a jihar filato ah, da kuma usman kasim ringin da abari abdullahi kiringim da malam maina muduwa da muhammad lawal kayal jauro sai usman ibrahim rukuba da baraka jos da jt love jikan duna sai sani mai manja kasuwar barikin ladi da fatima musa wada barikin ladi da aisha musa wada barikin ladi da zainab ibrahim musa wada barikin ladi da jummai matar sani mai manja kasuwar barikin ladi da zainab babaji da dukkan masu sauraronmu da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya. Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi na jihar Filato ya ce a isa mishi gaisuwa zuwa ga Farida matar Garba direba Doruwan Babuje da Ado Salati goma ga annabi Rijau sai Lawan bin Hambali MK dan Silba Sokoto da Bashir Tela lafiyan bare bare sai Alhaji Haruna Bibi watar masuwa da Salisu mai shinkafa song sai malami kura garin sarkin noma da Ayuba Isa garin sarkin noma sai mai lange-lange ya wuri da sana SID Makoli sai Hajo Mata Garba mai nama barikin ladi da admin Yusuf Basa jihar Plateau sai Nazifi Ibrahim Rugar Malam da Ibrahim Ɗan Fulani Yayari da kawu mai ruwa bajoga sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mahmud salisu ƙauren namo da jihar zamfara baban abdulmas baban abdulsamad ya ce yana so a gabatar mashi da wannan gaisuwa a wannan shiri mai farin jini maganin hawan jini Mahaifinshi shi alhaji salisu mai gyaran agogo ƙauren na moda da liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu ƙauren na moda sai khalifa tiku abubakar mai suna sai alhaji ibrahim shamaki zamfara da malam tsoho mai wankin hula ƙauren na moda sai abdullahi mai shayi bakin kasuwa da idris m idris da maturu sai alhaji buhari mai shago bakin kasuwar ƙauren na moda da lawal hambali dan silba da Yunusa Tanko Bani in Imbaka da Usaini Dangote Karasuwa da M Baban Yusra Gusau da kuma Naziru Sabo Gusau. To na san yinda kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu daga kafa a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. To yau na san na zangon labarai bakon da muka raka ne ya dawo kamar yadda nake faɗa shi kirakin jegebe <laughs> <laughs> ya sake ya sake yawwa bakunta wannan zaure wato shehu abdullahi jegebe eh. ah, turakin jegebe to a wannan karan eh, na sanyin na aka ce zuwa da kai ya fi sako ko? Eh, da Yawwa ga labarin da ya bamu wannan karan. Labarin mu na yau a wannan fili namu na bari huce wato wani talaka ne yana zaune ya je tashi tsaye sai jiwa ko jiri ya ɗauke shi sai ya faɗi aka garzaya da shi asibiti likita ya duduba shi ya ce masa na ji an ce faɗo aka yi ya ce eh lalle mai goyo ce ta kashe ni to likita bai gane ba ya ce shi kenan sai ya ɗauke shi ya duba fatar jikinsa ya buɗe idanunsa ya haska sai ya ɗauko alƙalami da takarda sai ya rubutu ya rubutu sai ya bashi ya ce ka mai sauƙi ce ban Allah ga wannan ka je ka samu ka riƙa cin hanta kwai kifi madara alayyafo salad da makamantansu sai mika ma wannan talaka talaka ya ce a'a likita wannan takarda ba tawa bace ya ce a taka ce ya ce a baka ji na ce mai goyo ta kashe ni ba ya ce eh ina ganin ai matar kana nufin tana da goyo kenan ko ya ce a'a masara nika nufi ya ce oho ya ce to ai ba mu damuwa in ka kiyaye waɗannan abubuwa ai kenan komi zai daidai sai ce amma dai kai likita wawa ne ya ce ah, to ya aka kuma na zama wawa ya ce to ni da na gaya ma mai goyo ta kashe ni ka zo ka lissafa min in rika cin kwai hanta madara alayyafo salad da, da kifi da sauransu ya ce to shi ni da na fi karfin masara ma yaushe za a kawo ni gabanka inda na fi karfin masara ma yaushe za a kawo ni gabanka balle ka zo ka rika lissafa ma waɗannan abubuwa in ba wawa ba <laughs> Malama Grace ai tsakanin ashe ai da gaske shi. Irin su za su yawa fa a wannan karan a Najeriya tun da na ji ana fama da yawa yanzu ke Malama Grace ana ta kaiwa yake ta kaya kai ana magana yunwa ma ta dame mutum kana magana kaya. Wai kai ka ce <laughs> ina tsaman wannan likitan likitan birni ne ba <laughs> eh, ba likitan kauye ba ne. Gaskiya. Ina tsaman likitan fada mulki ne shi yana ganin ko ina sawai eh gaskiya kan ina ga shi a to shi shi bai sa ana cike ba kila ba mamaki bai ma sa ana cike ban tsamon ka san ko da yake cikin ƙasa ɗaya mm. waɗansu suna magana da ƙyar a ci ba su san yadda za a cin yau zai fito ba balle na gobe eh wasu to amma kuma waɗansu ba su san ma ana yi ba ina ba su sani ba su zaɓi ma suke yi me yasa yau za a ci kaza a ci a ci kaza je a ci yau a ci kuma gobe ya gane yawa eh haka eh. <laughs> na ruwan likita to in kai ne me za ka ce ma wannan bawan Allah ya ci to. <laughs> Ya kake gani za a za ka Ba bawan Allah ne za a ba shawara ba, ai likita ne za a ba shawara, ai shi za a jage a ce kai. Kai duk wani abin da kake fa bai da wani amfani fa kama daina shi kaman abin nan eh, shuka ne kake kawai a idon makwarwa ruwa na kwashewa ba bai da wani amfani sai ka ga masa da ya ce koshi tukunna ya samu abin da ya ke ai abin da ya kamata ya yi shi likitan ma shine zai je ya so mishi waɗannan kayayyaki yawa kwarai da gaske kwarai kuwa to na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri salo ina gan fim themselves.